Kalangu, siyo Kalangu. ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana yau Alhamis hudu ga watan Maris dubu biyu da goma tara ga kanun labarun. Majalisar Dokoki ta ƙasar Nijar ta yi furuci a kan kamun da aka wa wani mashawarcin musamman na shugaban majalisar a ƙasar gine bisau Ana zargin sa da lamarin fataucin kilo 800 na hodar Iblis za ku ji cikon bayani nan da ɗan lokaci kaɗan. yawaitar awon gaba da mutane a cikin gundumar gidan rumji jihar Maraɗi shugaban gundumar na kira ga al'umma na su tona asirin masu wannan aika-aikar. a ƙarshen labaru za ku ji yanda alasan amumun ɗaya daga ma'aikatan farko 'yan Nijar da suka yi aikin bincike da tonar ma'adanin uranium a Arlet yau fiye da shekara 45 wakilinmu na musamman ma'ada ya firanta da shi a garin Arlet. masauraro barkamu da warhaka sunana gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga labarin bi da bi. Gundumar Gaya za ta rasa lantarki tsawon lokacin da ba a ƙayyade ba dangance da wata gobara da ta afku yau da sahi a cibiyar sarrafa lantarkin gobarar da ba a gano dalilin afkuwarta ba na'urar da ke rarraba lantarkin cikin gaya ya toye kwata-kwata a cewar umaru abdu zaku mai rikon ƙwaryar jagorancin cibiyar ciwo kan wannan al'amari ya dangantu da azakar da tawagar da za ta zo daga doso za ta yi wadda ake jira ta iso. To madalla majalisar dokoki ta ƙasar Nijar ba ta da alaƙa ko ɗaya da al'amarin ko kuma ya zamanto gaskiya ne ma hukumar ba ta da hannu ko alama ga wannan lamari furucin da majalisar Nijar ta yi kenan bayan kamun da aka wa wani mashawarci na musamman ga shugaban majalisar dokokin ta Nijar wanda ake zargi da fataucin kwaya ta da aka kame a kasar Gine Bisau asabar da ta shuɗe ga fasarar kalamun da babban sakataren majalisar Chamago Bubakar Yamana. Na faɗa na sake nanatawa majalisar dokoki ba ta da wata alaƙa da wannan al'amari. Ko da hakan ya tabbata majalisar dokoki ba za ta karɓi wannan laifin ba. Abinda baka sani ba takardar da ke bashi izinin shiga majalisa kaɗai ce aka samu a wajen shi. Ita kuma ba ta kare shi akan komai. Mashawarci ne na musamman da aka naɗa kamar sauran. Baya da wata alaƙa dangantaka ko da ta aiki tsakanin shi da wani ɗan majalisa. Ɗan ƙasa ne kamar kowa ba wani albashi da majalisar dokoki take bashi daidai yake da sauran mashawarta a matsayina na shugaban wannan ma'aikatar zancen wata hulɗa tsakaninmu da wannan mutumin a nan nijar ko a ƙetare zancen banza ne Abun tunasarwa dai jami'an polis na Gine-Bisau suka kama kilo 800 na hodar Iblis cikin wata mota cikin mutanen da aka kama ne akwai wato wannan mashawarcin shugaban majalisar dokoki ta ƙasar Nijar. Wani da aka yi awon gaba da shi bayan wasu mutane da ba a tantance ba suka yi awon gaba da shi ɗin wato a cikin gundumar gidan Rumji jihar Maradi. Sunansa Suleiman shi da ɗaya daga abokanansa da aka yi awon gaban da su a ranar bakwai ga watan Maris sun samu sun kubce daga hannun wa'anda suka kama su. Bari mu saurari shaida da yama wakilinmu Lawali Usman inda ya ce. garan nan suna tsaron musu su da yawa sai na ce to sha Allah yau ko in yare ko in mutu ni dai Allah ya tsallaka zan yi akwai wannan nan dan nakuka yana dan kwatanta mai sai ce gaskiya ba mu da abun hansa kamawa ne mai shahada mai ta yan Allah ya hidda mu ta in kuma Allah ya jarabce su halbe mu da a halbe mutum yana tsaye kwada a halbe shi yana guri na ce wannan bata horla nan bayan man gare ba kaɗan an bar mutum biyu tsaron mu kowa da bindiga da za su ta gari suka ce wanda ya hita bai muku magana ba ku halbe shi shikenan kowar na tashi na kwance huskata sai na kwance ɗarin muna ga kawon shi ma sai kwance na ci na kwance ya ci to in mun tashi mu kama su da kuka na ci a'a mai bin da ba a kama da kuka amma ka hita yamma ni in hita gabas dan nan na tsallaka ne gabas shi ya yamma ko na giyo sai ne arewa maso yamma haka ne ta taho Allah ma taimake ni wani ya kwantan bauna da halbi ni in kai gare shi sai na ga hasken talata na zuƙi na wuce kinan sai na ja halba bin daga asu biyu Mu dai tsaya a wato yankin na maraɗin wani mutum ya mace a cikin daren sha ɗaya ga watan Maris a garin Tsibiri Gobir cikin gundumar gidan Rumji jihar Maraɗi da ke iyaka da Najeriya. Lamarin ya afku ne a yayin wani neman awon gaba da wasu ɗauke da makamai suka so su aikata al'amarin da ke ta wato ke ta ɗaukar kamari a cikin wannan karkarar a lokutan nan na baya. A kiran da shugaban gundumar Sule Shigo yake wa al'umma inda ya ce mutanen nan ba su zauwa cikin ƙasar nan ta mu sai wannan aika aika ko ina ko da lokaci sai da wasu wanda ke ba su bayani mun san akwai manafukai cikin ƙasar mu masu ba su bayani to muna kira a yi roƙon Allah Allah ya tona asirin wannan mutane kuma ku da kuke tare da su in kun san mutum yana wannan lalan aiki a tona mishi asiri bata kamata a ɓoye manahuki ba cikin al'umma yanzu da salula da sauki kana iya kashi cikin ɗakin ka kai kira ka ce ba ni ga abin da yake aikatawa za a bincika in haka nan ne lalle ai magani shi wannan goyon bayan wannan shi ma yana da muhimmanci mutane kwaɗai ya musu yawa yanzu ka tsaya ka yi aiki halaliyar ka ƙasar noma ce wannan wuri ƙasar kiwo ce duk wanda yake son sam halaliyar shi yana da halin ya same shi wannan karkara ta to amma wasu suna neman banza ne shugaban gundumar gidan rumji kuka saurara A bayanin wata majallar mai lakanin Letter du Continent da ta fito ranar sha uku ga watan Maris kimanin askarawan soja na kasar Denmark 100 za su maye gurbin gudanar da ayyukan tsarin Barkan a Madama cikin yankin Agadez arewacin kasar Niger. Majiyar guda ta kara da cewa Paris na cikin tattaunawa da Copenhagen don yin nazari bisa ga shimfiɗar tsarin zuwar wato wa'annan bataliya ta danmark a wani babin kuma ana gudanar da shawarwari a kwamitin harkokin harkokin waje na majalisar kasar Denmark ɗin bisa ga aika jirage masu dira angulu a kasar Mali game da sojoji guda saba'in. Wannan bataliya za ta maye gurbin bataliyoyin kasar Birtaniya a cewar majalar Letter du continent Manoma da makiyaya na ƙasar Nijar tun ranar Talata suke halartar baza kolin farko na Salon African de l'Agriculture Safagri a birnin Injamena ƙasar Chadi. A cewar shugaban rukunin nasu baza kolin na kwana uku zai ba su damar baza albarkatun nasu ga kalamun da Jibo Banya ya wa Muktar Hamadu ta wayar talho. minista mai kula da noma da kiwo abubu albade ya kai da ranga da mutane wajen hamsin ne ya kai da su ina tamani waɗannan mutane mutanen ƙware ne waɗanda ya kai za su tai da kaman tutan mu muna tamani ko za su zo da galaba salon sahel din na niger lokacin da an kai shi bara secretary executive na sil ya yi ranga da ya zo ya gani abin da ake na ana yi niger mun ka ce ya kamata irin wannan taro sil da ya haɗi ƙasa goma sha bakwai ya kamata shekara guda a ce ya haɗa manoma da makiyaya don a gani gani abubuwa da ake na ana aikatawa cikin ƙasashen Duk dai a ƙetaren ƙasar tamu, yau ne a birnin Nairobi a ƙasar Kenya aka buɗa babban taron On Planet Summit muhawarar ƙasa da ƙasa bisa canjin yanayi ajin taro na uku da ke bima tarurrukan da aka yi a paris da new york manufar shine gagotawa da ƙarfafa ababuwan aiwatawa zuwa ga yanayi domin cimma sakamako mai fa'ida ga al'ummomin nafiyar afirka tare da kare albarkatun muhalli haka shafin yanar gizon faransa diplomasi ya rawaita wannan babban taron fusa'a ce ta ƙasar faransa majalisar ɗinkin duniya da bankin duniya da zai haɗa shugabannin ƙasashe shugabannin masana'antu da manyan mutane madubin matasa da kuma 'yan farahula hula. Dangance da aiwatar wato hatsura da ke afkuwa a birnin Agades da aka wato daidaita da daidaita sahu ke yi da kuma motuna lamarin da ke haddasa raunuka wani bima har da rashin rayuka kungiyar matuƙa injina da polis sun ɗauniyar kawo tankaɗe da rairaye akan wannan al'amari anise karim wakilinmu a agadas ya naɗa muna rahoto hawa usman mirautan kumsa wannan karon kungiyar matukan adaidaita sahu ta agadas ta dau alwashin hukunta kowane mamba nasu da bai kiyaye ka'idodin tuki ba kamar yadda lawal udu magatakardar kungiyar ya shaida mana nan gaba duka wanda ya saba wa doka za a hukunta shi ta hanyar karbe lasisin izinin tukin adaidaita sahu wanda sanko taksi haɗin gwiwa da ma'aikatar magajin gari ta agadas suke bayarwa sannan akwai tara daga jika biyar zuwa jika ashirin bayan haka akwai hukunci dangance da ƙa'idodin dokokin sanko na masu adaidaita tsaho na jihar agades Tuni an samu ganawar harko tsakanin kungiyar ta matukan adaidaita tsaho da hukumomin da ke kula da zirga-zirga Ali isuhu Haruna, daraktan jiha na ma'aikatar 'yan sanda ta Agadez cewa ya yi. yi la'akari daga ma'aikatar da ke kula da tsaro tsaroroka sai karuwa suke yi sannu a hankali a bangaren masu adaidaita tsaho Kuma wannan yana faruwa ne saboda rashin girmama ƙa'idodi. Ba za mu zura ido ba wannan abun yana faruwa. Mai abun hawa ya kamata ya cike duka takardu saboda idan aka samu akasin haka to doka tana yin aiki. Shin wannan sabuwar dokar da hukumar 'yan sanda ta ɗauka tare da haɗin gwiwar ƙungiyar matukan adaidaita sahu za ta iya kawo ƙarshen yawan hatsuran motocin da ake samu zuwa gaba za mu gano hakan. Bari mu koma yankin Maraɗi, kamfanin gidan ruwa na ƙasar Nijar Sen reshen gidan wato garin da kwaro yankin maraɗin na ci gaba da cire kwantar ɗin ruwa na ma'abuta cinikayyarsa wa'anda yau da sahe suka kasance a gaban harabar kamfanin da nuna rishin jin daɗin su biyo bayan hakan kuma wato akwai wani sabon al'amari da ya faru a cewar wakilinmu da ke can shugaban reshen na kamfanin gidan ruwan na da kwaro tun jiya yana tsare a kwamseriya ana tuhumarsa ne da juya akalar kuɗi. Studio Kalangu. shirye-shiryen studio kalangu a arlita tare da rediyo igokana a kan lamba 95.1 gajeren zango studio kalangu Studio Kalangu yanayin tafiyar Nijar. Labaru na zo muku ne daga nan Studio Kalangu birnin Yami anguwar Kwar Kano ga rahoton na musamman. Ayyukan bincike na farko da tunar ma'adanin karfen uranium na ƙasar Nijar fiye da shekaru 40 kiga da ake aka soma shi a Arlit din jihar Agadez. Wakilinmu na musamman na Studio Kalangu da muka aika a can ya firanta daga tare da ɗaya daga ma'aikatan farkon na 'yan Nijar wato alasa Amumu sunansa kenan inda ya faɗawa maman ada yadda suka gudanar da ayyukansu mu bi su mu saurara. Sun wuce 'yan ƙasashe talatin na farko da suka fara aikin haƙo da ma'adinai na ƙarfe iranium a gunduma Alit da ke cikin yankin jihar Agades. Mun haɗu da ɗaya daga cikin 'yan Nijar alasa Amuman wanda ya kasance a cikin yanayin da ba zai taɓa mantawa ba. Lalle wannan aiki an yi shi da mu haraka buda bida iran yamman duk wannan guje-gushen da mu tura sun kai mu babbakon mutane tsakanin jirobobin da jalog da wa'anda mu da muke doka a fare mana goye da shi muna tafiya tare da turawa mana research mu talatin da hudu ne wato kana nufin a aiki na farko ku ne kuka fara yin sa hakika mu muka fara yin shi saboda mu bamu san ko menene ba turawan ga suke nema a lokacin nan mu dai muna kaye da mashin mashin mana goye da su an kaddaga kafa ka mashin ta yi su ne daga nan da ka daga kafa ka baka kai ta gaba tabbas ne inda ka dauke ta nan za ka maido ta ka aji ta kamar soja sai a sa fike sai a kawo su ma maza maza a sa a yi limiro sai a wuce haka man kare shar turan gama na tare da su ne ka amma abin da suke nema sai dai mu ga ciwon wannan da ake fudowa sai mu ga sun sa cikin ledodi sai su kawo katako su buga akwai dan jirgin mu Mexico shine suke sa ciki Shak Semen yayi France da shi shekaru nawa kenan an an ka gama shekarun wancan na research da wanda an kai ana platekan uranium su kai shekara 46 zuwa 44 shin ya aikin ku naku ya kasance tare da ku ne aka yi komi koko yawanci yawancin tura ne suka yi aikin muna da mai gidanmu baturi ana ce mai ubuliya mai bin mishi shine monsieur sanganiti mai bin ma sanganiti shine monsieur dano mai don ma dano shine bartele matukin jirgin shine ake cewa ma francis kuma mutane wanda mun ka zamna da su na nijar da eh, yanda mun ka saura da ni da chamago mutum uku dai ne dai sun ka saura wanda dai yake ni ina ganin su kuma ina shi inda suke amma wancan zamanin da muka yi risharkin nan gaskiya nishar lokacin nan wanda suke jolof a wannan lokacin wansu daga kasashen waje an ka doko wansu daga gine wansu daga ina ne mu dai muna ganin su da mu na nishar kaɗan ne camago kawai ke gare mu na nishar kun ci more wannan aiki da kuka yi alhamdulillah Allah mun mai godiya wanda ya zo nan daga shi sai ya sako shi yanzu mun aifu diyan mu sun aifu abinda sun ka aifa ya aifu mun yi zuri'a da dama yanzu sai godiya alhamdulillah kuma ba mu da masala komi fi To madalla karshen labarin kenan a madadin duk waɗanda suka kama wato editan Usmana Shina da kuma wato eh, Allahun wanda ga ya dai sunan shi ya kubce mini da kuma sauran abokanan aiki na nan studio Kalangu da na cikin kasa baki ɗaya ni naku ɗan badan da Arlit Malam Mamman Gungu ke muku salama sai ku tarbi wato garba Habibu zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya. Ku Sauraron shirye-shirye Istiduwa Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiduwa Kalangu ina so kuma ina yadawa.